Wannan turkaturka ta samo asali ne daga zaben shugabannin jam'iyyar APC da aka gudanar a Kano ranar 18 ga watan Oktoban bara, inda aka samu rukuni biyu na shugabannin jam'iyyar APC a jihar. Rukunin gwamnan jihar ta samar da Abdullahi Abbas a matsayin shugaba, ɗaya rukunin da ke ƙarƙashin tsohon gwamnan jihar Sanata Ibrahim Shekaru kuma ta samar da Haruna zago a matsayin nata shugaban. Ganin an samu shugabanni biyu sai ɓangaren Shekarau suka shigar da ƙara kotun tarayya da ke Abuja. wajen neman gane wani zaɓe ne sahihin zaɓe a jihar ta Kano a lokacin da aka yi zaɓen fitar da shugabannin. A ranar talatin ga watan Nuwamba na bara sai kotun tarayya ta yanke hukunci cewa zaɓen da ɓangaren shekarun suka yi shine sahihi. Saboda haka Haruna ɗan zago shine shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano. Akan haka ne ɓangaren gwamna Ganduje ta kai kuka kotun tarayya cewa su sake duba shari'ar da suka yi amma aka fatattake su sai suka ɗaukaka ƙara zuwa kotun gaba wato kotun ɗaukaka ƙara kara ta Abujan inda ta yanke hukunci cewa Abdullahi Abbas na bangaren Ganduje shine zababben shugaban jam'iyyar APC a Kano. Ko menene Sanata Ibrahim Shekarau zai ce a game da hukuncin nan? Abin mamaki yau tsakanin yin hukuncin bai fi awa ɗaya biyu ba aka kira bangaren Ganduje aka ba su takarda cewa su ne zababbu. wannan ya nuna mana kenan akwai 'yan mowa da 'yan mora cikin jam'iyya mu mun yadda da matsayin kotu mun yadda da hukuncin kotu kuma ba ma raina hukuncin kotu mun karba amma mun ba wa lauyoyinmu umarni da su yi nazari su tattara takardu domin mu je kotu ta gaba wato kotun koli amma Sabon shugaban jam'iyyar APC na Kano, Abdullahi Abbas, wanda tuni har uwar jam'iyya ta riga ta bashi takardar shaidar amincewa da zabensa ya yaba ne da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara inda yake cewa. Ina so amfani da wannan dama in godewa Allah maɗaukakin sarki da ya kama wannan lokaci ya nuna mana wa wannan rana, ranar da kotu ta ƙara tabbatar da shugabancin alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah a kuma ina so amfani da wannan dama in gode wa jagoran jam'iyyar APC a jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwamnan jihar Kano saboda jajircewarsa da tsayawar daka da yi cikin wannan hali da ake ciki har gaskiya ta tabbata gaskiya. A yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido su ga yadda wannan takaddama za ta kawo ƙarshe ganin cewa saura kwanaki takwas kacal a gudanar da taron jam'iyyar APC na ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.